wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkan mu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyon nan a yau bidiyon mu zai muku bayani ne akan yadda zaka ba wayar ka umarni da bakinka kuma ta aikata abin da kake bukata dan haka ba tare da bata lokaci ba kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan dan Allah har ƙarshe. assalamu alaikum yan uwa mu da dawowa kamar yadda muka gaya muku cewa zamu nuna muku yadda za ku yi ainihin amfani da wayar ku ta hanyar ba ta umarni sunana abubakar mukutar yahya a karan farko yau na fito a bidiyo ban taba fito a bidiyo ba sai yau sannan kuma da Allah muna ba ku hakuri na dan shiru da muka dan yin dan kwana biyu wato ba wani abu ne dan matsalar tangardan na'ura muka ɗan samu kun san ayyuka irin wannan na na'ura dama an ce karfen nasara bai da tabbas ko ba haka bane to wannan ne shine dalilin da ya sa kuka ji mu shiru kwana biyu to yanzu abin da muke so ku fahimta a nan wajen shine abin da nake so yawa yanzu abin da nake so na gaya muku a wannan channel din shine ina so in sanar da ku cewa abin da ba ku sani ba wannan channel din ba tawo bace ni ni ne dai kawai mutumin da yake yada shirye-shirye akan wannan channel din ma'ana ni aka baiwa ragamar channel din shi yasa mai channel din na ta yadda in sa hotuna wannan channel an kirkire ta ne domin wasu marayu saboda ana so a dan inganta rayuwar marayun nan gaba dalilin da yasa aka dan kirkiri wannan channel din kenan a dan dinga wani daukan dawaine su da Allah muna roƙon ku sun muna roƙon ku da Allah da ku dinga ba ma wannan channel din gudunmawa da Allah muna kuna dan ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ganin cewa ci gaba da kawo muku wannan darasin dan Allah yan uwa a taimaka a ainihin duba masu ainihin wannan tel din ba wai mu a yadda muke abin nan wannan abin ma da muke something kamar muna dai ƙara taimakon su ne muna godiya da haka ba tare da bata lokaci ba kawai mu je zuwa ga bidiyon kawai kai tsaye abu na farko abu na farko da mutum zai yi ne zai nemo play store din sa kamar yadda kuke gani ga play store din mu nan kawai sai ka zo sai ka danna akai boom bayan ka danna akai boom za ka zo nan wajen gashi nan da ka rubuta search for app and games din nan ko sai ka danna akai boom bayan ka danna akai za ka ainihin rubuta sunan application din kamar haka kamar yadda kuke gani bayan ka fara rubutawa gashi nan application din ya bayyana shine voice access kawai sai ka zo sai ka danna akai boom bayan ka danna akai za ka yi ainihin install na application sai ka danna akai boom kamar yadda kuke gani application ɗin sama da mutum dubu tamanin ne sama da mutum dubu takwas ne suka review ɗin wannan application ɗin sannan kuma application ɗin yana da 4.5 megabyte sannan application din daga dan shekara uku abinda ya dan shekara 100 zuwa 1000 su ne za su yi amfani da wannan application din kamar yadda kuke gani application din sama da ainihin sama da ainihin mutum miliyan ɗaya ne suka yi downloading din wannan application din to don haka yanzu abinda zaka shine zaka dan jira shi kadan ya bude kamar yadda kuke gani ga application din nan ya bude bayan ya bude kawai zaka zo nan gashi nan wannan open din kawai sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zai nuna maka haka sai ka danna akan wannan oke kawai sai ka danna akai boom za ka zo nan wajen gashi nan za ka nemo ainihin shi application ɗin gashi nan sai ka danna akai boom bayan ka danna akai ga wannan ɗan na ɗin sai ka zo sai ka danna akan wannan ɗan na ɗin gashi nan sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zai tambaye ka haka sai ka zo nan wajen gashi nan da ka rubuta ok din nan sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zai nuna maka haka sai ka zo nan wajen continue din sai ka danna akai boom bayan ka danna akai sai ka zo nan gashi nan inda ka rubuta allow din nan sai ka danna akai bayan ka danna akai zaka zo nan wajen inda ka rubuta next din nan sai ka zo sai ka danna akai boom gashi nan nan wajen gashi nan inda ya rubuta maka go to setting din nan sai ka danna akai bayan ka danna a kai za ka zo sai ka saita shi da nan wajen za ka zo sai ka ainihin kunna shi a nan gurin kamar yadda guje gani nan wajen zai baka dama ne ka saita muryarka muryar da za ka yi amfani da shi ta yadda idan wai wani ya anshi ka ba zai yi amfani da shi ba dole sai da muryarka zai amfani kamar haka hey google hey google hey google hi google kamar yadda kuke gani nan ka gama sai murya ka kenan ya baka dama sai ka zo nan wajen inda ka rubuta next din nan sai ka danna akai boom bayan ka danna akai zai zo nan gashi nan wajen da aka rubuta finish din nan zaka zo sai ka ainihin danna akai boom kamar yadda kuke gani idan kai aka ka riga ka gama sai ta komai kenan kawai sai ka abin nan yanzu application ɗin kan kaso zai fara aiki za ka iya fita ma gaba ɗaya to bari ku ga yadda application ɗin yake aiki Hey Google, open WhatsApp. kamar yadda kuke gani bayan mun bashi umarni ya bude mana whatsapp gashi nan ya bude mana whatsapp din to yanzu a haka za mu iya bashi umarni ya sake bude mana wani abu hey google open facebook kamar yadda kuke gani bayan mun bashi umarni ya bude mana ainihin facebook ya bude kuma ba tare da ka bata ba za ka iya ka sake bashi umarni ya sake bude maka wani abin daban ko kuma kana so kai kira ko dai wani abun duka zai iya yi maka ta nan wajen ba tare da bata lokaci ba to yanzu game da kuke gani za mu iya mu sake ba wani application ɗin umarni ya sake buɗe mana kuma wani abun da muke bukata hey google open instagram kamar yadda kuke gani ba tare da bata lokaci ba bayan mun bashi umarni ya aikata mana abin da ainihin muke bukata ya aikata mana kuma sannan za mu iya bashi umarni ya mana kiran waya kuma zai iya mana kiran waya kai tsaye to yan uwa a nan muka zo muku karshen wannan bidiyon da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za mu ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku